Raban da Gimbiya ta smirta irin baccin da ta yi a daren jiya har ta manta. Bacci ne yi mai tsantsar daɗi wanda yake cike da tafarkin masoyinta. Tamkar yadda ya buƙaci ta yi haka. Hakan ko ya sanya yau ta tashi cikin tsantsar nishaɗi, annasuwa, tare da farin ciki. Kana kuma da mararin sake ganin ta ga ta kashi tamkar yadda suka kasance jiya. Yayin da a can ɓangaren bir kuma ya kwana da tunanin maganganun iya a ransa, wanda hakan ya sanya yau ko da ya tashi gaba ɗaya jisa ba shi da wani kuzari a tare da shi. Hakan ne yasa ko da ya iya takowa ta kawo masa farfesun naman da ya kawo musu jiya gaba ɗaya ya kasa cinsa sosai kamar yadda ya saba sannan kuma bayan ya ga mama ya kasa tafiya ko ina sai ɗakin sai da ya koma ya zo yana yana mai tunanin yadda abin zai kaya tare da jiran zuwan yamma domin ya ji abin da ita za ta faɗa kasancewar da yamman suka yi da ita za su haɗu a wurin da suka saba haɗuwa misalin karfe biyar da rabi na yamma daidai gimbiya ta ta shirya cikin wata irin jar doguwar riga mai tsananin kyau da tsada sosai ta matukar kyau cikin shigar ta tamkar a sace ga wani irin sassanyen kamshi da ke tashi daga jikin jikinta yayin da fuskar ta kuma take dauke da wata irin haɗaɗɗiyar kwalliya mara yaniya da ta yi da kanta yau tukunna ta fita ta hanyar ta fita jiya tana mai tafiya wurin da za su haɗu gudun kar wani ya ganta ya tambaye ta wurin da za ta je ko kuma idan ta je fita wayannan dakarun nata su taho da niyyar yi mata rakiya saboda sanin da ta yi na muddin ba ta fita da su a ko da yaushe dole ne babanta ya tambaye ta dalilin da ya sanya hakan wanda ita kuma bata san abin da za ta ce masa ba idan hakan ta faru tsaye ta hange sa jingine a jikin wata katuwar bishiya limshe idanuwansa kallo ɗaya ta yi wa fuskarsa ta gane cewa yana ɗauke da damuwa a zuciya saboda ko a baya saboda ko a baya da fara ke haɗa su ba taɓa ganin yanayin sa haka ba ballantana kuma yanzu da komai daidaita hakan ne ya sanya ta jin wata irin fargaba da tsoro sun lullube ta domin kuwa duka tunaninta ko ba sa da lafiya ne yau ɗin cikin sauri kuwa ta ɗaga ta tana mai dosar wurin bishiyar yayin da idanuwanta kuma har lokacin suke kafi akan fuskarsa a haka ta sa gabansa ta tsaya tunda ta kusa karasowa kusa da shi ya fahimci ta din ke tahowa ta sanadin bugun zuciyarsa da ya ji ya karu amma sai dai kuma bai iya bude idanuwansa ba har sai da ya ji alamun tsayuwarta a kusa da shi tare da saukar idanuwanta akan fuskarsa tukunna a hankali ya buɗe idanuwan nasa a cikin nata wani irin bala'in kyau biri ga ta yi masa fiye da ko da yaushe a hankali ya mayar da idanuwansa yana mai limshe su ganin hakan na gimbiya ta smirtai ne ya sanya ta jin jikinta ya sake yin bala'in yin sanyi domin kuwa sosai ta fahimci damuwar da take kwanci akan fuskarsa har ma da cikin idanuwansa hakan ne ya sanya ta buɗe baki cikin wata irin murya mai matukar sanyi da rauni tana mai faɗin hakika ba haka na saba ganin fuskar bangon zuciyata ba ko a baya balle kuma a yanzu shin me ke daman ka ne masoyina gani a gaban ka Ka faɗa min ko mecece damuwarka ni kuma na maka alƙawarin zamtowa silva tafiyarta muddin abin bai fi ƙarfi na ba jin hakan da yayi ne ya sanya sa buɗe radaran idanuwansa da gaba ɗaya launin sa ya fara sauya a akan fuskarta tukunna ɗan ja numfashi tare da fesar da shi kana ya buɗe idanuwansa biyu yana mai mata alamar da ta taho gare sa ba tare da iya furta mata komai ba domin kuwa sosai sake jin jikinsa na ƙara mutuwa ta silar sauraron muryarta da yayi tsayagen Beata smith ta yi a wurin da take tana mai kallon su ba tare da ta iya karasawa ba saboda yadda ta tana wata irin muguwar kasala na lullube ta ga kuma yadda tsikar jikinta ke tashi yar yar ta tana da katon kalan san da take a haka ba a riga ba riga a jikinsa ganin hakan da biri yayi ne ya sanya salimshi idanuwansa yana mai sake bude su akan fuskarta tukunna ya mata alamar ta taho da idanuwan nasa still ba tare da ya bude baki ya yi magana ba hakan ne ya sanya gimbiya tasmir ta fara daga kafafuwanta a hankali tana mai nufar wurin da yake kanta da durƙushe a ƙasa a hankali kana kuma cikin sanyi ta shige cikin jikin nasa hakan ne ya sanya bir mayar da hannuwansa wuri ɗaya ya haɗe su yana mai rungume ta tsamtsam tamkar zai mayar da ita a cikin cikinsa yayin da ita kuma ta kwantar da kanta akan faffaɗan ƙirjinsa mai cike da rautacciyar lallausar bakar gargasa a kansa take kuwa suka sauke wani irin tagwaye ajiyar zuciya a jere tukunna daga bisani kuma bir ya fara rankafo da kansa a hankali har ya kawo fuskar sa sai tinta ta fuskar kana dan hade tsinin hancin sa da nata a wuri daya yana mai dan jijjiya fuskar sa wanda hakan kuma ya sanya sa shiga cikin wani irin yanayi gaba ɗayan su sube tukunna a ƙarshe ya bude bakin sa yana mai busa mata iskar sa mai matukar dumi akan fuskar ta hakan da gimbiya ta smirta ne jini ya sanya ta buɗe idanuwanta a hankali tana mai dan sakin numfarfashi take kuwa kwayar idanuwansa da nata suka sarke a wuri ɗaya ci gaba da goga hancin sabir yayi akan nata suna masu kallon cikin idanuwan juna tukunna a karshe ya buɗe baki cikin wata irin murya take a can ƙasan makoshinsa yana mai faɗin ke ce damuwa ta 'yan mata na domin ko jiya ko cikakken bacci biyar ɗinki bai yi ba ta silarki ya ƙarasa cin da busa mata iskar bakinsa yayin da ita kuma ta yi wata irin zabura tana mai zaro idanuwanta cikin tsatsar firgici rudu da tashin hankalin da furucinsa ya saukar mata tana mai faɗin tana mai ƙara ƙoƙarin ɓambare jikinta daga jikin nasa gaba ɗayanta ta ruɗe ta firgice lokaci guda ganin hakan da biyu yayi ne ya sanya sa ƙara matse ta a cikin jikinsa sosai ta yadda gaba ɗaya ta kasa ci gaba da motsa-motsa ne take yi sai dai kuma har lokacin hankalinta a tsantsar tashi yake shi kuwa biyar sake durƙuso da kansa zuwa sai can fuskarta kana buɗe baki yana mai faɗin ya aka yi ne ki nutsi mana kin ji ko ya magana a wani irin sakalce kana a can ƙasan makoshi yana mai dan hura mata iskar bakinsa a hankali hakan ya sa ta limshe idanuwanta tana mai sauki yar gajeriyar ajiyar zuciya kana ta sake buɗe su a cikin nasa har yanzu dai kwata-kwata babu natsuwa a tattare da ita kafin daga bisani kuma ta buɗe baki cikin rawar murya tamkar za ta fashe da kuka tana mai cewa ta yaya zan iya natsuwa bayan na zamto sallar rushin nutsuwar masoyina ta yi maganar a hankali muryar tana rawa yayin da idanuwanta kuma suka tara ruwan kwalla tukuna ta ɗora da faɗin shin wani laifi ne na aikata maka da har yana ka natsuwa hakika ina son jin sa yanzu domin na san irin hukuncin da ya kamata na yi wa kaina ta yi magana har lokacin idanunta a cikin nasa hakan da birnin ya ji ne ya sanya sa buɗe hannuwansa da ya nade ta a cikin ƙirjinsa da su a hankali kana ya zame jikinsa daga nata yana mai fesar da iska tare da limshe idanuwa kana daga bisani ya buɗe sai yana mai juya mata baya yayin da ita kuma har lokacin idanuwanta suka kasance akan fuskarsa tana mai son jin abin da ta yi masa cikin wata irin murya mai sanyi haɗe da shagwaba ta ta sautin sana fitowa yana mai faɗin yi min laifin komai bagin biya na kasa bacci ne ta dalilin tunanin gobe mu na kasa bacci ne saboda tsoron halin da na kasa bacci ne saboda tsoron halin da zamu tsinci kanmu a duk ranar da alakar mu ta bayyana idan al'ummar cikin bakar masarauta ya karasa magana cikin wata irin murya mai matukar sanyi tukunna ya juyo a barin da take yana mai sake zuba idanuwansa akan fuskarta yayin da ita kuma tuni ruwan hawaye da suka taru a cikin idanuwan nata suka fara dira akan hancinta ba tare da ya tsaya jiran cewarta ba ya dora ta da faɗin mun yi kuskure babba mun yi kuskuren barin mu suka kamar da son junanmu bayan kuma da gani harke mun riga da mun san ba mu dace da juna ba zaren ba kalar yadin ba ne gaba ɗaya idanuwa na sun rufe ta da har na kasa yin tunanin makomata a gaba sai jiya da iya ta tunatar da ni tabbas dole ne mu haƙura da junan mu gimbiya saboda sanin kan kinike ma babu ta yadda za a yi ɗiyar sarki da bawa su zauna a ƙarƙashin inuwa ɗaya da sauri gimbiya tasmir ta fara ja da baya tana mai girgiza masa kai gaba ɗayanta ta ruɗe a ta firgice saboda jin furcin da yadda ka san waɗanda suka shekara ɗari a tare sosai hawa yake tsiyaya daga cikin idanuwanta yadda ka san an buɗe famfo ko kusa ko kaɗan ba taɓa tunanin faruwar wannan al'amarin ba kafin daga bisani kuma ta zube a wurin da take tana mai cake gwiwoyinta a ƙasa ta fashe da wani irin gigitaccen kuka mai sosa zuciya sosai hankalin bir shi ma ya tashi da ganin yadda take kuka haka ne yasan ya su fara daga kafafuwansa a cikin matsanancin firgici yana mai nufar inda take yayin da bakinsa kuma ke rawa yana son bude sai yi magana amma gaba ɗaya ya kasa lura da hakan gimbiya ta yi ne ya sanya ta daga masa tafin hannunta da sauri kana ta buɗe baki cikin matsanancin kukan da take tana mai faɗan me yasa ka san tun farko ba so na kake ba ka bar ni na kama da sanka me yasa sai da ka bari na aminta da kai zuciyata ta zaɓe ka a matsayin abokin rayuwa zaka juya min baya akan me zaka na faɗin dole ne mu rabu da juna shin ka san ko irin adadin sanda zuciyata take maka jarumi shin ka san ko da cewar kai ne bugun numfashi na a yanzu jarumi shi me yasa zaka yi min haka me yasa zaki kamu da son wanda bai damu da ke ba zuciya hakika idan ka bar ni a yanzu da na fara sabo da kai zuciyata za ta buga jarumi ta sa furucin cikin matsanancin kuka murya tana sarkewa yayin da tafan hannunta ɗaya kuma yake dafa da kirjinta da sauri Bir ya sake matsawa gaban ta hankalinsa a bala'in tashi yana mai cike gwiwoyinsa a ƙasa yayin da idanuwansa shi ma suka tara ruwa tuni gaba ɗaya hankalinsa ya tashi saboda yadda ya ga duk gimbiya ta rikice shi kuma tana wasu irin furuci marasa daɗin ji hakika ko shi bai yi tunanin girman san da take masa ya kai har ta iya jin kuka akan ya faɗi wannan kalamin ba sai yanzu hakan ne ya sanya su rumtse idanuwansa da ƙarfi Tukuna daga bisani ya buɗe su akan fuskarta yana mai jefa su cikin nata da suke zubar da ruwan hawaye hawayen da yake jin suna ta tafarfasa masa zuciya sannan ya buɗe baki cikin wata irin raunatacciyar murya yana mai faɗin ni ban ce ba na son ki ba asali ma son ki shine ya sanya har na furucin da nai amma ba wai na yi sa bane domin ya sanya ki zubta hawaye na yi sa ne domin mu haɗu mu samar wa kanmu mafita saboda sanin kanki ne ba za su taɓa barin mu ba a tare ni ban da matsalar komai gimbiya gaba ɗaya matsalar daga gare ki take kuma idan da akwai wanda ya kamata yi da na sanin afka cikin soyayyar ki shine ni ne baki ba domin kuwa ni ne rayuwata za ta shiga cikin matsala ta sanadin haka amma saboda irin girman san da nake maki shi ya sanya har ban yi hakan ba shin ta ya kike ganin wannan abin zai yiwu ya karasa furcin yana mai kafeta da idanuwansa rumje idanuwa ita ma ta da matukar karfi kalamanta na ratsa zuciya da bargwanta hakika cikin duka abubuwan da ya lissafo babu guda ɗaya da yake ba haka ba ita kanta sai yanzu ta hango abin da yake hange tabbas ta sani babu ta yanda za a yanta su aura mata bawa ko da kuwa a ce duka 'ya'ya mata gare su balantana kuma ita kaɗai ce ta kasance ce mace a wurin su. duk wasu su akan ta suka kare tabbas auren sa ba karamin kaskanci bane ba a wurin su. sai dai kuma ya za ta yi da san da take masa hakika ba ta jin akwai wani abu da zai iya yi mata katanga a tsakaninta da shi tabbas ba za ta iya rabuwa da shi ba saboda a yanzu haka ma da suke zaune a wurin wani irin mugun sansa take jin yana ƙara shigarta ta yadda take jin sa daidai da adadin fitar numfashinta hakan ne ya sanya ta rumtse idanuwanta da matukar karfi saboda fahimtar abin da yake son ta fahimta din da ya ji ta yi yanzu shi kuwa biyar sake zuba mata tsumamin idanuwan sai yana mai ci gaba da kallonta yayin da hawayenta kuma da suke zuba har yanzu suke tafasa zuciyarsa ta jima da da idanuwan nata tana mai tunanin abin da ya kamata ta yi amma gaba ɗaya babu wani abu da ya zo mata cikin ranta hakan ne yasa ta sake buɗe idanuwan nata tana mai girgiza masa kai tare da faɗin ba zan iya rabuwa da kai ba jarumi hakika ba zan iya rabuwa da kai ba saboda soyayyar ka tuni ta yi min ramin da ban san iyakar inda zurfinsa ya tsaya ba a cikin zuciyata ta karasa maganar wasu sabbin hawaye na sake balle mata hakan da biyu ya gani ne ya sanya sa rumtse nasu jajayen idanun da matukar karfi gaba sa shi ma ya canza fuskarsa ta yi jajajar tamkar wanda ya kuka yanda jijiyoyin kansa kuma suka fito suka raɗa raɗa akan goshinsa tukunna daga bisani kuma ya bude idanun nasu a hankali akan fuskarta kana ɗan taune sa na kasa yana mai ɗago zarazaran yatsun hannunsa ya ɗora su akan fuskarta tukunne fara ɗauke mata hawayen da suke kwance akan fuskar ta da yatsunsa yana mai girgiza mata kai alamun ta yi shiru haka amma gaba ɗaya ta kasa sai wasu irin hawayen da suka sake ballewa da tsananin guduma tamkar wacce ake tunzurawa dan hakan da bir yayi ne ya sanya sau matsawa jikinta tukunna a hankali ya kai fuskar sa kanta ta fuskar yana mai haɗe su wuri guda kallon kwari idanuwansu suka ci gaba da yi a haka tare da busa su numfashi kafin daga bisani kuma bir ya zaro harshensa a hankali yana mai ɗora su akan fuskarta yana mai fara zagaye shi da a duk gurin da ruwan hawayen ya zuba yana ɗauke su ganin da ya har lokacin ta ƙi tabar kukan da yake jin zafin sa a cikin zuciyarsa ne ya sanya su ɗago tafin hannunsa yana mai tallabo ta da shi tukuna a hankali ya mayar da tong ɗinsa cikin bakinsa yana mai dawo da lips ɗinsa daidai kan nata tare da sanya tsinin hancin sai danne nata hancin da shi aiko take ta jinin ta na shirin tsayawa hakan ne ya sanya ta buɗe baki da sauri domin ta fitar da shi ta nan ɗin wanda hakan kuma ya ba wa bir dama wulla tong dinsa cikin bakin nata yana mai fara yawo da harshen nasa a cikin take kogin biya ta samar ta sauke wata irin nan nauyar ajiyar zuciya tana mai limshe idanuwanta tare da yin shiru da kukan da take yi saboda yadda ta ji gaba daya tsigar cikin ta yi wani irin miƙewa yar ga kuma ta irin mutuwa da cikin nata ya lokaci guda shi ko biyar a hankali ya sanya ofa a lower lips ɗinsa yana mai damƙar nata lower lips ɗin da su tukunna ya fara yi masu wata irin tsotsa tamkar ya samu sweet sosai kogin biya ta ta ƙara yin laƙwam a jikinsa tana mai fitar da numfarfashi lokaci ɗaya gaba ɗayanta ta yi wani irin laushi yayin da take jin tamkar kar ya daina abin da yake duk da dai ba ta yasa ta ba shi kaɗai ta bari yana bidirinsa ga kuma ta irin matsananciyar soyayyarsa ta jina kara ƙara da baibaye ilahirin jiki da zuciyarta ganin da ya yi ta yi lakwamta daina kukan da take yi gaba ɗaya ya sanya su zame bakinsa daga cikin nata a hankali domin ko dama yayi yi mata hakan ne saboda ta daina kukan da take yi kuma ya yi nasara tun da gashi nan tayi yi ita kogin biya ta sanar tana jin ya zame bakinsa daga cikin nata ta saki wata irin nan nauyar ajiyar zuciya tana mai sake limshe idanuwanta tukun daga bisani ta bude idanuwan nata da suka canza launi tare da ɗan kankancewa akan fuskarsa shi ko bir numfashi kawai yake fesarwa yana kallon fuskarta tukunna a ƙarshe da ya ga ta buɗe idanuwanta shi ma ya daga labbansa cikin wata irin sassanyen murya mai matuƙar taushi yana mai faɗin to yanzu ya zame wata mafita za ki samar mana ya faɗa idanuwansa a cikin nata Shiru ta tana mai ci gaba da kallon idanuwansa ba tare da ta ce komai ba. Kana daga bisani kuma ta fesar da numfashi. Tana mai limshe idanuwanta sannan ta sake buɗe su tana mai cewa hakika ba zan iya rabuwa da kai ba jarumi. Zan yi duk abin da zan yi domin na ga mun rayu tare. Don haka ina son ka bani daga yau zuwa gobe da safe. Zan sanar maka da irin mafitar da zan samar mana a cikin daren yau. Fata na kawai ka aminta ka aminta da koma menene muddin ka sayan zai bamu damar rayuwa a wuri ɗaya ta ƙarasa magana tana mai miƙewa tsaye a hankali shi ko bir Mikewa tsaye yana mai kallon yadda gari ya yi duhu sosai, tukuna ya buɗe baki yana mai faɗa ina maraba da zuwan gobe, ta yadda har nake jin tamkar na janyo ta da hannuna, fata na Ubangiji ya sa mu fitar mai bullewa ce. jinjina masa kai gimbiya ta yi ba tare da ta ce komai ba tukun daga bisani ta riko tsintsiyar hannunta yana mai faɗin mu je raka ki ko na ga dare yayi jim ta ɗanyi ba tare da ta ce komai ba tukunna daga bisani kuma ta sauke kanta ƙasa tana mai fesar da iska sannan ta ɗaga kafafuwan ta suka fara takawa a tare ba daren ta ya so rabuwa da shi a yanzu ba asali ma ji take tamkar su da wama a tsaye a wurin daga shi sai ita Shiru suke tafiyar babu mai cewa wani kala sai karar sarƙoƙin gwal ɗin da kafar gimbiya ne kawai suke ɗan tashi a duk daga kafar da za ta yi ta dire yayin da a cikin zuciyoyinsu kuma suke cike da tunanin hanyar da za su bi su rayu a tare. Akar suka karaso daidai wurin da suka rabu jiya. Tukunna biyar ya ja tsaya tak a wurin yana mai kallon fuskarta. A hankali ita ma ta ɗago kanta tana mai sanya ƙwayoyin idanuwanta da suka ƙara tara ruwa yanzu a cikin nasa. ganin hakan na biyu ne ya sanya su dan karkatar da kai gefe kana ya buɗe baki cikin wata irin sakaliyar murya yana mai faɗin to menene kuma aka yi na wani kukan yanzu tamkar kuwa jira take yayi maganar sai ga hawayen nan sharar sun balle suna da rada tsananin gudu kash Bir ya faɗa yana mai yamatsa fuskarsa tamkar zai fashe da kukan shi ma kana daga bisani ya rankwafo da kansa zuwa kan tata fuskar tukunna ya zaro harshen sai yana mai fara wifin ɗin hawayen nata da shi kana ƙarshe bayan ya gama ɗauke hawayen nata ya watsa ƙwayoyin idanuwansa a cikin nata sannan ya buɗe baki cikin wani irin sautin da ya sanya ta jin tsigar jikinta na ba da yar yana mai faɗin ba na son ganin tsadaddun hawayen gimbiyata suna zuba a ƙasa domin kuwa ina jin su tamkar saukar ruwan dulma a zuciyata don haka idan har ba ki son ki jigatar da masoyinki ya kamata ki yi ƙoƙarin tsayar da su daga yanzu ajiyar zuciya ta saki tana mai laushi idanuwanta da sauri yayin da shi kuma ya dora da faɗin ni zan tafi yanzu banda kuka banda tunanin da zai wahal min da zuciya ki ki kwanta ki bacci cikin aminci da salama ina son ki fiye da yadda nake son kaina da rayuwata ya karasa maganar da sakar mata kyakkyawar sumba akan goshinta tukunna ya janye kansa da kanta ta fuskar yana mai miƙewa tare da yi mata bye bye ya juya ya tafi tamkar an sa igiyoyi an ɗaure jijiyoyin jikinta haka gimbiya ta smirta jib domin kuwa ƙwaƙwaran motsi ka sayi ta yi daga wurin sai idanunta da suka yi ta bin bayansa da su tana mai jin son sana ƙara huda zuciyarta hakika muddin ta sami biyar a rayuwa ita da kanta ta sani ta yi da can haɗaɗɗen miji yana da wani irin salo wanda yake saurin dulmiyar da zuciya zuwa ga sansa tabbas komai nasa na daban ne tun daga kan sa, tafiyarsa maganarsa har ma da murmushinsa ba ita ta iya janye idanuwanta ba daga hanyar da ya bi sai da har ta daina hangensa gaba ɗaya tukuna ta sauke kanta ƙasa tana mai limshe idanuwanta a hankali kana ta buɗe su tana mai faɗa hakika kai ɗin na daban ne a cikin maza tabbas baka cancanci zamtowa bawa ba kai ɗin da sarki ka fi kama ba ɗan sarki ba ma ina son ka zan kuma ci gaba da son ka har zuwa lokacin da numfashi zai rabu da gangar jikina rabuwa da kai kuwa tamkar zare rai da ruhi daga cikin jikina ne da haka dole ne ma mu rayu tare a daren yau ba gobe ba zan samar mana da mafita ta karasa maganar a sanyaye a kuma fili tana mai juya ta doshi kofar da za ta kai ta cikin ɗakinta tana shiga cikin ɗakin nata ta wuce wurin waccan kofar ta rufe ta kam domin ko ba ta son kowa ya zo wurin da take a yau din gudun kar a fahimci halin take ciki ko kuma a yanke mata tunanin da za ta fara a yanzu tana rufe kofar kuwa ba tare da ta tsaya komai ba ta fara zagaye ɗakin kan ta ɗage a sama tana kallon rufin sa ko kaɗan ba ta iya ba ta iya runtsawa ba duk da yadda dare ya tsala sosai kuwa iyakar ta kawai zama ta tashi tare da zagaye a cikin ɗakin da take ta aikin yi tana mai neman mafita sosai zuciyar take raya mata abubuwa da yawa amma gaba ɗaya ta samu wanda ya mata ba har yanzu yayin da a can bangaren bir shi ma kuma yake zaune a kan shimfiɗarsa ya zuba uban tagumi idanuwansa a kan simouzon da suke sharar baccinsa hankali kwance idan ka ga yadda yake kallon su sai ka yi tunanin wani abin yake nema a jikinsu amma kuma a zahiri kwata-kwata hankalinsa ma baya kansu idanun nasa ne kawai akan jikinsu domin kuwa ba karamin nisa ya ba a cikin duniyar tunanin irin mafitar da za ta samar masu ta yadda dai yake jin tamkar ya janyo safiya don ya ji abin da za ta faɗa ba shi ya samu bacci ya sure sa ba har sai da iskar gabanin asba mai matukar sanyi ta fara busowa tukunna bingire a gefe yana mai fara bacci ba tare da ya san lokacin da ya sace sa ba ita kuwa gimbiya tasmir har sai misalin karfe hudu na dare tukunna zuciyar ta bata wata mafita wanda kuma ta ci ta yi mata fiye da duk sauran na baya sai dai kuma har lokacin ta kasa yin bacci sai kwanciya da tayar gingine a kan gadonta yayin da kafafuwanta kuma suke dure a ƙasa tana mai kallon rufin ɗakin tare da nazari akan abin da ta yanke masa yayin da a wani bangare na zuciyarta kuma take cike da tsoro da fargaba ta yadda take jin anya ko za ta iya aiwatar da abin da zuciyarta ta kudurta mata ta aiwatar shin idan ta yin ba za ta zo ta yi nadama a ƙarshe ba kuwa da sauri kuma ta girgiza kanta tana mai faɗin hakika ba zan taɓa nadama ba akan san ka jarumi saboda kai ma ɗin kana so na irin sanin nake maka tunda har ka iya jure irin azabtarwar da ne maka a baya ka kuma manta da ita yanzu haka da ya ta ta saƙe-saƙe har zuwa lokacin da bacci ɓarawo ya sace ta ta sanadin sanyin iskar asbar da ya fara kaɗawa a gari washe gari tamkar an mata duka da mungayen iccina haka ta ji jikinta na ciwo a lokacin da ta farka daga bacci ba kuma komai ne ya kawo mata hakan ba sai rashin isasshen baccin da bata yi ba a hankali ta fara motsa idanuwan na tana mai ɗanya matsa fuska kana daga bisani kuma ta buɗe su da ƙyar saboda yadda take jin tamkar an ɗiba tsakuwa an watsa mata a cikin su saboda ko kaɗan baccin bai ishe ta ba zumbir ta miƙe zaune daga kwancen da take saboda yadda ta yadda ta idanuwanta suka sauka akan hasken ranar da dallo cikin ɗakin ta windanta na baya da karfi ta nutsa idanuwanta tana mai jin babu daɗi a ranta saboda ta san yanzu kila yana ta yana jiranta tunda sun yi da ita akan cewar da wuri za su haɗu kafin daga bisani kuma ta miƙe tsaye tana mai fara cire kayan jikinta a nan tukunna bayan ta gama ta doshi batirin jiki a tsantsar sanyaye so take ta yi sauri ko ta yi ta gama to ma saurare a nan za mu dakata ni ma mu yi ba nake muku fatan alkhairi